ta ainihin surat ko surat maryam nan mun karanta ko akwai wani akwai hadisi kaɗan da ya saura ne an gama shi dai wanda suke bacci ranar eh yan biyu ke wanda ma hutu suke yi bacci suke yi wannan amma lannan mun karanta babu kauli ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa haditat a'maluhum mun karanta shi na fatan gane amma mu koma kadan dai Allah yake cewa ula'ika wadancan da aka wasafa su shine ula'ika ladina jahadu bi dalailin kufur ula'ika ladina kafaru shine Allah yake cewa wanda suka wadancan da suka fanta abin da ya wuce to ula'ika ladina kafaru su suka kafirta bi na da ayoyin ubangijin su kuma ban da wannan waliqa'ihi sun kafirtawa suna kyashi ba su yadda ba cewa sun kafirta haduwa da su, to waɗannan sifofin da suka wasafa sun kafirta ayoyi Allah sun kafirta tashin kiyama to fa habisa ta amalun duk ayyukan na alheri ya rushe annan ne dalilai waziha cewa duk mutum da ya kafirta ya yi duk aikin da ya gina shi a rushe shi ne saboda kafirci ina rushe aiki shi ne malamai sun ce mutum ya yi da yamma shi ne safe ya sake dawo wannan aiki alherin da ya yi can an rushe masa shi shi da abin da zai cece shi shi ne dawa cikin musulunci to al-islam ta ju ma kabla shi kuma sha ya kuma zunubin da yi amma ayyuka alherin da ya ko shekara ɗari ne ya riga ya rushe shi ridda ba ba karamin haɗari ba na ridda ne ke cewa haddathana muhammad ibn abdullah na sa'id ibn abi maryam أخبرنا mugira ابن عبد الرحمن قال حدثني Abu جناد عن أبي هريرة رضي الله عنه an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal inna ma la ya'ti rajul tashin kiyama za a sa mutum da kowa ya gaishe a duniya na mai girma ne azim rajul azim sifatu mushabbaha za a ga an san shi mutum mashhur mutum mai girma mutum gashi dai kuma ina da jiki na tsaye jiki ba bushashe ba ne yau malkiyama za a kaushe ranar tashin kiyama to amma la yazinu inda Allah janahi ba'uba in an auna aikin sa da shi kan za gani bai kai fuka bikin tsoro ba saboda ba shi da wani amfani in mai aikin aikin mara kyau ko dai gashi ne, sha jefa sha kan wuta saboda su Allah ba ruwansa da sifa dan adam aiki dan adam Allah yake dubawa shi sa Allah ba ruwansa da dan wani aiki dan aikin sa Allah yake dubawa shi za nake ga muku ko mutum dan zina ne tsabage dan zina baraki aka haife shi to shi a wurin Allah ba mai laifi ba shi wannan da aka haifa iyayensu su ne mahaifa su suke da wanda suka haife shi su suke da laifi amma wannan yaro in dai aiki na gari to zai shiga cikin aljanna kuma dan halaina ne shiga wuta domin Allah yake wal afu innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus salihat Allah da yaransu suratul asr yace illal ladina amanu duk bani adam a cikin batar suke a cikin rashin shirya suke to amma wanda suka iman sakadan zina a ciki illal ladina amanu kuma wa amilu salihat wadannan sun yi aiki na gari shi Allah ubangiji saka su a daga cikin aljannansa sarka ajisan da suka zo suka ce wai dan zina ba zai shiga aljanna ba ajisi ne na kariya ajisi na kage wanda ba shi da asali shi za Allah ba ruwansa da menene dan adam aiki Allah yake bukata kashe Abu Hurairah yace wa qala ikra ku karanta fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna yace waɗannan masu girman wanda aikin su ba nan karbabbai ne? to Allah yace ba za a sai masu wani tsaye ba da wani mizani ba da wani tsaye mizani ba da wani karbabbai wurin Allah a ranar tashin kiyama Wa وعن يحيى ابن بكير عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد مسلم kwatan kwacin wannan ya kawo wannan ne domin akwai yahya ya yi atfina kan ruwayan yahya da sa'id ibn abi maryam don sa'id ibn abi maryam shi ya rubuta wancan hadisin sai ya tafi kan hadisin yahya don sanadin su daya ne macin su daya ne ce ce bismillahir rahmanir rahim cewa suratul kaf ha ya ain sad wannan surorin mafi yawa Allah ubangiji ne kawo harfi ne igina hukunci kai qaf an sai ha ya ain sad to haka waɗannan kalmomi mafi rinjaye malamai suna bari yadda kalmomin suke ma'anan su ce Allah wa alam bi muradi ma'ana Allah yana karubale da sauran larabawa inda ana gina kalmomi ne a bisa waɗannan ake gina Qur'ani su ma kansu su kawo waɗannan abubuwa qaf ha ya ain ga harfin su gina nasu wannan suran mafiya sun ce makiya ne baki ɗayansa ina fatan gane to imam kurtubi na cewa ya sauka ne bayan manzalin hijira zuwa bayan mutane sun hijira zuwa habasha shi na Allah ya wannan Allah kulli hal dai ga yanda yake qala ibn abbas wannan mu'allaka ne ina sai fassara mana cewa asmi bihim wa absir ya ce Allah yake cewa ma asma'uhum wa absaru yawmal qiyamati hina la yanfa'u Allah yake cewa abun mamaki tashin kiyama jin su za su fi ji fiye da kowa za su fi gani fiye da kowa amma ranar da gani ba zai masa fana ba ji ba zai masa fana ba shine ya zo sigar ta'amur jumla insha'iyya amma jumla ta khabariya ne ma'ana asmi bihim mamaki da jin su ranar tashin kiyama jiya da su ranar tashin kiyama wa abasir mamaki da ganin su ranar tashin kiyama amma duka wannan ba zai masa amfana ba shi sa malamin su ce ma'ana khabar amma nan labari ne amma amri ne amma insha'i ya zama jumla insha'i ya zama jumla ta khabariya ma'anan ma'anar ta khabariya ne ba insha'i bane ba amri bane mamaki a duniyar na ba sa ji ba ka iya sanar da su ba ka iya sa su ji ba ka iya sa su gani to amma za a bi yadda su ga ce asmi bihim umarce su su ji wa absir bihim ka umarce su su gani wannan shine lafzin haka insha'i ne to amma sa labari ne akwai wani ka'ida wajen usul akwai abin da ake kira insha'i akwai abin da ake kira khabariya jumla insha'i jumlan da ya zo abin da ya shafi amri kama asmi bihim yi sar da su kai kokar su saurare ka wa absir bihim kai kokar ka ga amri ne an ba da sukun asbi bi shi shi ta aji bai ta aji ba ya zama jarumai asbi bi saboda bai la ya ta'adda umarci su su ji kuma ka umarci su su gani abinda Allah ya tura ka kai su saurara haka to amma manyan malamai sun ce absir bihim mamaki abin nan ta'jibi ne mamaki da irin jin za su ji ranar tashin kiyama mamaki da ganin za su saurare su ji amma baya masa amfani ranar tashin kiyama lokacin da suke so su ji lokacin da suke so su gani baya ba zai masa amfani ba to shine malamai suke cewa jumla insha'iyya ne kamar ummanni aka bayar banza layi amma abin da ake nufi ta'jibi ne a nan wurin na fata kuna gane karatu ya ce menene ya ce alkufaru yau mai izin asma'u shehu wa absaru ya ce tashin kiyama kafirai sun fi jin fiye da komai sun fi gani fiye da komai amma ranan baya masa amfana wannan shine fito maka karara manansa na fatan gane nadama nan duniya ke amfana amma lahira nadama baya amfana bayan da za a je tashin kiyama ka ce kayi nadama nadama daga nan ne kafin an laika ranka duk mutum da ya nadama yanzu rahama Allah zai tabbata gare shi kuma ba shi lada da ina aikin baraki ne ina yi da mutane ne ina zinace zinace ina cin haram ne idan ina kafin mutu amma wallahi kana cikin wannan halayen da kake ciki in ka mutu ka shiga uku shi Allah yake cewa ya Ibrahim la in lam tantahi la ajmannakum wa hajurni maliya wannan ishara ce wannan la arjumannaka wannan wadannan arnan sun ci lilli zan jefe ka shine yake fassara masa la ashtumanna la ashtumannaka bayan jifan ka zan zage ka zan ci mutuncinka shi na nan ko mu zage ka ko mu dake ka na fata an gane kuma wance wari wanda yake ciki ce wa kam ahlakna qablahum min qarnuhum ahsana asasan wari'a shine wari'a manzuran na fata an gane ya ce yake cewa kam ahlakna mafi yawa mun halaka da mutanen ne da suka hum ahsan asasan su suke da wani su suke da wani kayan ado ahsan asasa suke da fiyayyen kayan ado da kayan gidaje wariya kuma su ne da manzar mai kyau suna da siffa na mai kyau na tsayewa da halitta a mai na suke suna da hai na kyau ka kalli su manzarar ma'ana kallon su kafin kafin mutane wa kara abu a wa'il abu wa'il alimat maryam na na maryam ta gane an na tafi zu zu hayati hatta kalat kuna gane karfin kuwa alimat ita ta gane cewa anna taqiya mai tsoron Allah zunaya ko zunuhaya wanda yake da haiha mai kyau shine lokacin da ya gani sai Najbir ya zo masa da siffa ya zo mata da siffa to hatta ta haita na cewa inni a'udhu bi rahman mink kalma minkan nan in kunta taqiya kaga siffan da ya ga siffan da yake zuwa shine alimat maryam ta gano wannan taqiya mai tsoro Allah yana da wani mauhiba yana da wani kwarjini yana da wani kwarjini zu zu menene zu nuhiya shine yake cewa na maryam lokacin da ah, nabin mala'ikan ya zo siffa dan adam shefe qalat inni a'udhu bi rahman mink ina neman sirri wurin Allah gare amma da shirki in kunta takiya in ka kasance mai tsoro Allah ka nisance ni wa kare ibn uyena ibn uyena yake cewa ta'zuhum azza ta'uzzuhum azza ko ta'uzzuhum azza yake cewa tuzijuhum yani firkata da su a zai tu'izuhum ila ma'asi iz'ajan yace shaytani ina firkata mutane masu sabon Allah zuwa sabon Allah mai masa izajin shine wahda su shi kada hankalin su zuwa wajen aikin banza aiki shaitan ne yake masu wannan shine ke cewa uzuhun azza maf'ul mutlaqan ne azza ma'ana shaitan yana girgiza su ina saka su ina izajin su kalmata tu'izuhu bi ma'ana ina masu izaji ina firkita su ina kada hankalin su zuwa can ila ma'asi zuwa aikin aiki na mummuna izajan firkitawa wannan firkitawan farko maf'ul mutlakan ne to wanda na biyu kuma azzama daga masdarin na aka samu a can ta'uzzuhum azzan tuz'ijuhum izajan ko izajan wannan shine abin da yake nufi haka ma'anan iblis na kada hankalinsu ina masu ijazi zuwa aiki na miyagu zuwa aiki na sabon Allah shine wajen da yake ta anna arsalna shayatin al kafirina menene yace da su ta uzuhum ne ki fassara wannan abin da ke wa kala mujahid kalmar da ke luddan iwajan a karkace kalmatin luddan bi mana iwajan abin da ya kasance a karkace shine la tubashshira bihi mubtakina wa tunzir menene bihin qauman luddan mutane sun kasance suna karkace ba daidai suke ba shi ne jama'ul luddan wanda suke ba kan daidai suke ba shine abin da yake nufi nan kalmar luddan ko mujahid kuma yake cewa ba da luddan mai mana zalunci wanda ba sa zama ƙiƙƙi mutane shi shine ludda nan wurin kare ibn abbas wajen da Allah ke ka widdan ma'ana wa nasuku na ila jahannam menene wildan bi ma'ana sha ko itashan muna kore su zuwa wajen shan ruwa jahannam alhari suna cikin abin nan masu jin kishin ruwa kalmar shi ne shan ruwa in a kori jama'a zo sha amma shi ya fassara sha nan cewa shan gishin ruwa ma'anan kinaya ce cewa ranar tashin ciyama za a tura su alhali suna daga cikin masu jin gishin ruwa a tura su zuwa shan ruwa sha kan maddi wannan sunan ruwan ma kamar shi ne gishin ruwa yace ya ce da ku asatan ma'ana asatan wajen da Allah ke hum ahsana asatan warqiya asatan bi ma'ana mal amma ba kudi ba da dukiya ne a nan wurin da abin da ake yi kayan gida asatan shine abin da aka sa kayan gida je da abubuwa da tsija da ake sa a zamanin mu amma can asasa shine irin kumbu da abubuwan da ake sa na adon gida shine ake nufi asatan anan idan kaulan aziman iddan shine mangana mai girma mangana da akwai shirka a cikin sa shine wajen da Allah ya ce wa qalu takhadha man waladan laqad ji'tum shay'an iddan shine abin da yake cewa kaulan shine manganu mai girma ma'ana kama Allah buktan ba zalincin da mutum ma Allah kage ya hada Allah da wani shi wajen da kuma yace menene rigizan ma'ana sauti sauti kenan shine rigizan ila qawli ta'ala aw tasma lahum rigiza shine sauci mai girma zaka ji yan wuta saucin su ina tashi shine wannan in ma sauci ne larabawa suna cewa rigizan saucin da ana jinsa amma a boye a kasa gane ko me wannan ne rigiza nan wannan shine sauci gayyan kusurana asara ce kalmar gayya na ana ni wattaba'u shahawati fa sawfa yalqa fa sawfa yalqawna menene gayya kusrana kenan shine gayya nan. bukiyan jama'atu baki jama'a ne jam'i ne baki bakin shine mufradi ne bukiyan kuka da yawa shine jam'insa me kuka da hausa jam'insa a koke koke a kuka ne amma ka ce koke koke shine ka je <laughs> mutane su kawo kukansu amma ba kuka na wayo Allah na ba ku ko za ka fara ka yi kuma ko ba zan biyo za a na wulan kana to ku yi kokar ku ringa karanta wasan ya fi maku to shine wajen da yake wa harru sujadan menene wa bukiyan sulliya bi mana salli ya silli wannan sulliya kenan ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بهم سلية شين يكي فصل ما كان ينبغي أن يكون سلية مصدر من صلى يصلون إن باب علم يعلم وأن شين أبنى ما نن ذات shiga cikin وطا salliya bi mana shigowa wannan ba sallar فلان النار silli fulani وطا wani ya shiga wuta an tura shi ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بها kiliya mu ne muka sai sanin wanda sun kasance su shiga wutan nadiyan wa nadi nadiyan wa nadi ma'anar ai farikai ne khair makamin wa ahsanu nadiyan nadiyan nadi wahid tafsir nadiyan shine ke kira wannan abin nan wa nadi ya ce abin nan menene nadiyan shine abin nan wurin zama wajen abin da ake kira dan da yi wanda sun kashe nadiyan wa nadi wahid manansa daya ne yace nadiyan wa nadi manansa wahid shine majlisan wanda ake abin nan ake tattaro ake yi surutu babu kauli wa anzirhum yawmal hasrata ya ce a mas gargadi ranar da akwai asara kuma ranan da akwai nadama ranar da akwai ba sakamako shi aikin da ka aikata yake cewa da sana amur bin hafs بن غياث حدثنا ابي حدثنا أعمش حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كحيحة الكبش املح za kawo ranar tashin kiyama yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta shi a kira su shi a kawo a mutuwa don lokacin da mutuwa malaikar mutuwa yana karburai za kowa zai gane gashi lokacin da aka karba za a ga sura inda yake don haka lokacin da kowa yan ajanna suna cika ajanna yan wuta suna cika a wuta sha kawo mala'ikar mutu a da shi kamar abu to kabshi amlaha amlaha shine wanda fari ne tas amma akwai baki wajen sunkuyowansa kafafuwansa shi ake kira amlaha wannan duk ta tas ne amma akwai baki baki a ciki fayunadi munadi shi mai kira kira ya ahla janna kuma zuwa a janna ku yan a janna fa shira ibuna shi su daga kansu haka ya shira ibuna an kira ka ka daga kanka haka asan shira ibuna shine daga hanci kai haka to amma ya shira ibuna ana kiran ka baka hamsa ba shi ka daga kai shine shira ibuna ma'anan su daga hanci su daga hanci su daga kansu su ji me yake ciki ne wayan zuruna shi su kalla fa kulu hatta arifuna hada shin kun tsin wannan dabban da za a yanka yanzu fa kulu na mun sani tun da ya karbo rai mu da shi ya ya tafi da mu lahira hada al-maut wannan shine mutuwa wa kulluhum qadira aw kowa ya gani shatimin summa yunadi sha sake kira ya ahlan nar ku mutanen wuta fa yashra ibuna shis daga ko kansu su gani kira za a yi ne wani ba zai hamsa ba shi daga kai duba wa yanzuruna shi su kalla fa yaqulu hal ta'rifuna hadha shi ce da ku kun san wannan fa yaqulu na'am shi yan wuta ma sun ce ya eh, mun san shi hadha al maut wannan shine mutuwan da wanda ya karbi rai mu a nan duniya domin lokacin da bani adam ya mutu a nan shi baya cikin nadama kamar mutanensa lokacin da aka karbi rai mutum shi bai san kansa ba sa zai taso ne kamar bacci shi daga baya shiga kabari ya fara shigan gin mala'ikar motu kuma ba dama ya bude baki da abin da yake gabansa kamar shi na abin da ya same shi to mutane da suke nan nan dire su ne suke cikin nadama sun rabu da shi to amma shi gawa tashin kiyama nadamansa lokacin da aka ba shi littafi annu wannan shine lokacin da zai yi nadama ya ce ya laita ni kanatul kabiya Eh, nan wannan lokacin gawa yake nadama ya ce ke tur da ni ba abin da ya sa na shiga wannan wannan azaba shi wannan mutuwan da ya kishi farko ba aka ba mai zai kawo ni lahira har azaba ni wannan takardar ya laita ni kanat alqadiya qadiya nan malamai suna fassara shi mutuwa wannan lokacin nadama zai zo gawa idan ina nadama shi kuma domin aka karbi isa. wannan lokacin zai don lokacin da aka ba mutum littafi an to ba wani wajen da zai ci domin kafin a bashi littafi Allah ya gana da shi an gaya masa laifukan da ya yi Allah ya riga sanar da shi baka yi ranan kaza ba baka yi ranan kaza ba baka yi ranan kaza ba baka yi ranan ka itirafi ka kai kaza kai shirka da Allah kai kaza kaza kana tsaye kika ga kaula takarda kuma ba umai ummi a ranar tashin kiyama ce kai baka yi karatun addini ba ko baka yi arabiya ba ko baka yi rubutu ba kai ummi ne jahili ne abadan kowa karanta littafin sa zai kana bude littafin ka kalli an ce kai dan wuta ne jira ake ka tafi nan ne zaka yi nadama shi a ce ya laita ni qamatul qabiya tur da ni da kitta da ni da mutuwan da ya dauke ni ya kauna nan matsayin shi ya jawo mu to shi sai yake cewa hatta arfuna hada fa yaquluna na'am sha ce ne kun san hadal mutu shine mutuwa wa kulluhum qad ra'awhu ko da aljanna da na wuta sun sun gani fa yuzbahu sha yanka shi me suke nufi haka an yanka shi me yake tifi shi me cikin jin dadi idawama wanda yake cikin wuta kuma idawama wannan ne tashi hankali shi san kana gan wannan rayuwar da muke cikin mafarkin ina mamaki yadda rayuwar mu yake muna mamaki yadda rayuwar mu yake ku ga yadda Allah ya fara saman na tsaye da wannan ruwan da Allah ya kwarara da shi da ranar da ke fito da tauraruwa da wata da irin itatuwan da Allah ya zuba mana da irin koramin da suke kwarara da arzikin da Allah ya sa a cikin teku da koramai da kifi da oxygen da muke sha da dabbobin da Allah ya hace mu da yadda Allah ya tsara rayuwar da oxygen da muke sha amma du ba ma dogar da Allah yanzu wani yaro ne fa a nan a nan yaro ne fa yaro karfi yanzu kana gin motoci a nan Kano shi ka ce ba musulmi ba ne yaron kamar jiya ne ana kira wannan kamar jiya ne shi je iso kira kumi da rigansa gini na zuba a ciki da yanzu farin riga zai je iso kira kuma gini na zuba je ma mutane bukata da dai ka gin manya a wurin manya mutane je sun bari Allah sun doga da wannan aje in nuna masa abin da zai faru kusa biya bukatunsu sun manta da ubangijinsu sun manta da addinin su kuma manzo Allah duk wanda je wajen mai duka ko mai duba kwana 40 ba shi sallah kowa yana zuwa masa ido shi yaro abin da gin dama yake ra kuma ya dora kofar gidansa har cikin aka ra kuma yanzu cikin an ra kuma ko yana wuce yana kallo ra kuma sai fito ya sa kayan fari soka ina gan jini na ta zuba jikinsa kuma mutane suna nan ba ne maza sun manta da Allah bukatun su wanda bai zai yi ba shi miki daya ce je da aje a rushe addinin baki daya waɗanda mutane yaushe suka san Allah wannan irin rayuwar muke ciki mutane sun ki dogar da Allah don bukatun su na duniya bayan bai wuce miki biyar ba a jaye a waɗannan abubuwa Allah bai yayi mana lanar tashin don mutum da Allah kan yafi ma komai amma ba da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ibn taymiya da yazo nan gurin ya ce za bi ka'ida luga rabiya ya ce duk masdarin da siyakinsa nafi ya kaddamar ya gabata kafin nafi duk masdarin da an koro nafi kafin ya ce inna Allah shauf hakika masdar ne inna Allah hakika ubangiji an gama kenan la nafi shine gaba la yaghfir an yushrika an yushrika mudari'in nan an shiga da an a cikin don masdari inna Allah haqiqa ubangi la biya gabata an yi shirka masdar mu'awwal ne duk masdar da nafi ya zo bayansa sa ma'ana ko Allah ba zai yafi kowane kankantar shirka ba ya yake ibn taymi yake cewa abin da zai sa yafi meriya wanda yake rushe aikinsa da mai zuwa irin waɗannan bokaye shirka ce kanana amma Allah ba zai yafe maka ba domin babban shirka shi ke rushe aiki amma wannan kananan shirkan nan suna nan kuma ba za a yafi maka ba tuba ba in ka mutu ba ka yi tuba ba to shi aiki alherin ka ya rinjaye waɗannan shirka in bai rinjaye shi ba wuta za don kowane irin aiki sallah da azumi kan goge su amma ban da riya ban da kananan shirka ba a yafewa a faɗa duk mutum da yake ibada da yau wannan riyan ibada baya rushe wannan aikin ka baya rushe aikin kirkin ka baya rushe ina nan duk wanda ya je wajen ya shirka ce ba za a yafe ba to shirkan kashe biyu ne kananan shirka to su suna zai inda suke yin kafin karbe aka suke to shi da an je lahira aikin alherin ka yarin jaye su shi zai ke ka kuma da wuya aiki alherin jaye shirka shi sa irin waɗannan tirin da suke yi wai su kuma suna na da matan su musulmi ne amma suna da matan suna zuwa irin waɗannan abuwa wani mutum ya gaya mu ya ce an sata masa mota lokacin da wannan arni yana nan wani arni nin ka ambace Allah ya ce wa wani arni an yi yayi sa oho ya ce an sata masa mota to a shi lokacin ana hada kai da jami'an su shi wannan mutum shi an sata motar shi an wuce shi ne shi to shi yan sanda sun zai sun gaya masa don an je an gaya masa in ka kai kaka wajen yan sanda ya je kai karansa wajen yan sanda shi yan sanda sun ce za a duba da zai tafi shi wani babban dan sanda ya kira shi ya ce ka ji wajen can malami zai gaya maka wajen da mota yake ashe duk waɗannan akwai haɗin kai da wasu a sha riga an gano da yadda mota yake sun kama shi amma bi wata hanyar da kowa zai samu to kafin tafi an sanar da shi ya ce ya je shi to bai sani ba kawai ne ya zai da mutane suna zaune manyan mutane shi ne kansa yake gaya musu ya ce yana zaune da aka zo kansa yake kai na ka ta ma mota shi fara mamaki ya fara ambaci sunansa kai na ka ta ma mota to yana nan kama sha a wajen Niger ina nan jeka jeka ka zuba dubu kaza a cikin drone shi ka dawo jeka can za ka kawo ma wannan yaudaran da ake da mutum yake ce ya ce da na je nake cewa eh ya ce kai ne ya ce eh Allah ya dace in ka ce Allah dace ba san Allah ba ni ka zo nan tashi ka bani yace mutum ya ce na zo na ta tuba jiki na shi ne na manta da wannan mota kin dai ban taba gin kafin a gaba na ba shi na tashi ban zuwa kudin ba shi ya tashi amma ya ce akwai ta mace wanda ta zo tana tafi da ayanta sojiya jiya immigration sun hana shi ya da ta kai je ki zubar da kudin dubu kaza tafi za baki visa haka ke yi to ile nan ka dada abin da yake yi daidai ne ile na zuwa na arni wa zai biya bukatun kuma ile na wannan arni dan adam wa irin sauri ne wa irin gaggawa ne ile na bukatu yanzu wannan mutum a ce wai kamar kano ba wanda yake mangana ya daura kuma rannan shekar janna wuce ra kuma an zo an yi sha titi a kan tuta kai kin wadannan sun cika malai da abubuwan da suke faɗi su kan zuwa nan da kuma mafi yawanci haya yake wani lokacin rigunan da yake sawa da motar da yake hawa din na haya wallahi malam duk ƙaryar ciwon na to me yasa ke zuwa gunsa Allah ya kai kan malam fata ne da mutane suke an ce motar su mu maciji na ciki makwacin sa yazo ya ga mu jiya sa wanda suka yi wuri da ya zai ke gaya mu kuma fa a wannan ban da wannan labarin amma ni ko a wannan zai mun gaisa da mun da ka shi na sai mun gaisa da mun to me yake yi shirka yake wannan yake mu shirka yake amma na zuwa gunta kuma to sai zuwa kuma ma nan lokaci da yake zuwa yana so da ta ya wani haka da kashe ai mana yana gama wa dama lokacin da zai yi an zo da wata wuka a nan naɗe wacce zai zai wannan su sosai in yi gama abin da dama zai juya hularsa sai juya sai kifa yana wani sosai yana mai sai haka sai yi kuma sauka sai duka sauka rafin yana tsugunar rafin ba ne wanda har yanzu jinin kuma yana ta sauka a jikin shi a biya a biya na je na ga yan ba na ci a bincika Kano yanzu kuna magana yanzu ka faɗa radio ka fito kana magana za a ce kai dan gizala saboda Qur'ani ke yi wannan abin da yake yana tara ɗan garda a kofar gidansa ana tilawa Qur'ani ana suman shi ke shirka ana yi wannan garin kuma ko ba na tsammani ko Maroko Maroko na ke duba hanya amma wannan shirkan ya wuce hankali kuma a kasar musulmi a kai wannan a kasar musulmi menene kuma zaka yi mamaki in kaji zaka yi mamaki an ce gidajen da yaro yake shiga nan Kano Allah kawai ne sani ba hijabi ba wani da da yana da motoci manya manyan ba bakake ana bin juna na ina wuta ina ina dama janu ne suke wasa da mutane dan wani kwanaki ko na uku ya ga maka akwai gida akwai almajirin gidanmu shi mai samu wannan mafarki yi shagin kansa cikin rijiya shi aka nuna masa abubuwa da yaro ya tashi ba shi ya fi karfin kowa har shugaban kasa ma in ya faɗa abu shi Allah kan ba shi wata shida shekara in ya tashi yi wani abu sha goyi in ya tashi wani abu sha goyi shi duk sunan sai ba zo karshe mutuwa yi da na waɗannan shirkan aljanu ne suke wasa da ba ni adam farko shi a nuna maka ka ci abu yiwu aka bai ba za a wuce shekara ba shi gani ya fashe an gama kenan to wanda ya je yadda da shi ya zai je gaya wa Allah duba tashin kiyama akwai she suma ya ko sha ce malakun su ce ya ahalar jannata kuludun fala mauta ku dawama a cikin aljanna ba mutuwa shiga ciki ku dawama a cikin aljanna wa ya ahalar nar ku in wuta huludun ku dawama fala mauta ba mutuwa kuma a nan talauci ya same ka ko kana karkashin wani sarki ko wani gwamna ya ma zafi ka ji zan farma in kana na nan ana ma ba daidai ba ka koma zamfara ma ka ku koma sokoto an gama ko na gira maka tawa ka dai Niger ma to lahira ba wa a ce ku dawo ma kan wuta na zaka tafi nan talauci ya dame ka da bala'i ya dame ka da rashin lafiya ka san dai karshe dai cika ciki dai ki zaka mutu to amma lahira an ce kika dawama cikin wutan ba yanda za a yi a fita tashi hankali ba ne wannan ake wasa da shi sun makara a shekaranta wa an zirhum yawmal hasrat ko ba haka ba ne yawmal hasrat yake kamar su gargadi ranar da akwai tarewa wannan shi ke a gaban mu yanzu kudiyal amur lokacin da aka yanke komai an gama komai wa hun fi ta amma suna cikin gafla an nan gafla muke an waye gari an tashi an waye gari an tashi an waye gari an tashi wallahi akwai ranar da ba mu bukata gaban mu ko kana na da rai an waye gari an tashi ka gin ka samu kanka shekara tamanin shekara sittin kana nan ba abin da yake maka daji yara ma ya'yan da ka haifa Allah Allah suke so ka mutu ko ya gaji da kai kai kanka kana jin kunya a ce wai ana ma ana ana a tashe ka ma wanka kwanta da kai a baka koko a baka wanka karshe da koya gaji da kai sha Allah raba mu da tsohon lafiya ba ta iya fada bana man gaji wata na sha je ka tafi to na so soki sai don musulunci ka je ka san Ture. an tara ne wuri daya a kai gaji gajiyu baban na kai na ma ya dame ka shi kai wuri gaji shi an ga wasa da su da yan sanar da liro baban tufa a kai shi a can saboda ba za a liro za a kai baban kan je na liro ranar molidin su kuma ranar cika shekara sha kai su kurkuku can kuku yan kuku suna yawa hada a yi to a tashi wannan shine abin da turawa suke ciki shi ga sai turawa ba tura an bashi takaddan zama gida ta kawo na an sallame shi wajen aiki shi je katin riro a gidansa da katin kare ita riro ba zikir shi karanta jarida shi fitina ni zai yi su suke ba da umarni a rike kai hari a duniya suna da wani amfani in 'yan mafiya to musulmi ka kai wannan wurin sai ga wannan lokacin ka canja kana zuwa masallatai aikin da da baka da lokaci kana salata annabi kana kiyamu kana kuka kana tarbiyyar da yayanka ranan da aka dauka makara ko yana kuka mutum sali mutum kirki ka ga farkon ka kirki sai ka kirki amma ya za a yi mutum na raye ba abin kirki zai hadda ubangi. ai kirkin gidansa ake yi amma yanzu mutanen wai su har yanzu gane ba ya fara aiki lokacin ma ibada ma baya yi bai damu ba shi dan komaret wai komaret komaret wai sai ina ina ina jami'a komaret komaret ji yi wannan iskanci ya zo kuma ka kanta jaridu da television kana kanta yawan jaridu da television ka bakin ciki kuma hawan jini ikama ka ka mutu kai la salata annabi wala zikiri wala ihsan wala kula da marayu wala dangi sai shi ka zama mutum kuma ka gani saman da kasan dai ba taba cewa kasan turiska ka je mana saman ba duk ka da in geography da in philosophy ba wanda ya taba cewa kakan ne hace sama ko ya hace kasa da wannan tsuntsaye da wannan damuna da wannan canjin zamanin zato kake an ce duniya haka ya faru to ya faru ne sai ya faru eh ki faruwa mana amma ba ku ci ba wai ki wannan tunanin kana ga abun zato ne to zato ya zai zama ya kini fa me zaka ji ka gaya wa Allah wai je ya gani ne ya can shakka ne amma ka kalle da ka sai ki kwanci ka duba yadda yake kwanci duban da damuna yake ruwan da yake zuba a ce a kallafa mara kano mu jika kano da ruwa ko mun shiga sun saye ne mu zo ko kano mun hau mu ringa durowa eh sai mun ji jiki mu kai sati mun mun yi kaga abin da Allah yake ruwan dubar ruwan da Allah ma kun ruwan da Allah ya sun saye da suke kuka da abubuwan da ke dabbobin da suke ciki kuma da iskan da ke ma ya sake baka mace ka auraka a fi aya ibaka hankali ka duki dafa ka yanka ka sha oxygen ka sha kayan marmar kowanne ka sha kuma ka ce wannan duk duniyan banza ne rana an taba sai da shi a ce za a zuba mai shi ke cewa wa haula ya ce waɗannan abin da ya sa fi gafla suna cikin rafkanuwa ne suna cikin gafala ne ne halin da muke ciki ka waye gari ka doki rashin shi ne komai na kiran an waye kowa rashin ne kamar yadda kuke karana hukumomi yanzu bayan da ake karana hukumomin namu shi sa jiya ranar juma jiya na faɗa na ce wallahi yan majalisa mun gode maku kar ku ji tsoron kowa bayan da ake tacewa yanzu yan majalisa suke cin kuɗi inda yan majalisa ta wannan majalisa yan majalisa suke cin kuɗi biliyan miliyoyi a dauka za a yi cici a cinye kudin kuma ka tsare su mafi yawa ƴan samare ne ga kananan hukumomi muna bukata firamare yara sun kasa yin karatun da muka je can majalisa na sama muke cewa don mai firamare ya zama tashi hankali shi zo majalisa abin da ya fada mana ya ce abu ɗaya ne ya ce fadar sun ajiye kudi kamar miliyan ɗari uku suna gain state su masu kawo kamar miliyan ɗari uku a hada aji a gyara firamare ce tun da aka yi ya ce ko nan kano ba taɓa kai kudin ba haka ke yi to su ƴan kanar komai an karbe su ba a abu ta ba ba komai shi ko yi wayo in za a yi gada sha rubuta miliyan kaza a fita da kudin kowa satansa ɗaya ne a cika takarda da kariya a je a ayi saboda wanda ake tura su su je su duba ake sha bashi mai da shi dubu da ce rubuta kare kada shi ne kowa kudi kowa kudi kowa kudi kowa kudi yaro jikiyar ya ci fara sakandare yana neman mota da numfashi ike cewa wa an zirhu yawmal hasrata a mas gargaji ce akwai asara ne tashin kiyama akwai asara akwai ranan asara ku da amru lokacin da aka yanke hukunci akan kowa wa hum fi gaflat dan adam cikin gaflat ke nan an waye gari an tashi an waye gari a gaflat ke wani tun jiya zuwa yanzu tilawan Qur'an bai ko zikiri ko salata annabi bai yi ba kuma jiya bai san ko ne daya ba ko irin la'asar duk juma'a kai kokari bayan la'asar faduwa rana dai ko ba ka zikir kullum saboda hadisi abu hurairah ya tabbatar cewa daga lasar zuwa maghrib akwai lokacin da Allah yake karba addu'a kai ko kai kai irin zikirin yamman da manzo Allah ya saka ka lalaba ka san dacewa amma wani kin ji Allah ranar ba bai sama abinci ya ci ba kuma haka aka wuni daren ma haka aka wuni shi ji freedom su rusu ci shi ji bakin sa bakin ciki ya hadu akan bakin ciki kuma shine gaflan da ake mutum bai tuna aikin da yi ba zagin da ya ma mutane wani ya je wajen mai shayi an hada kai an zage wani wani ya je ma wajen mai balagu wajen mai rike an zage wani bai tuna shi ma mai laifi ne bai tuna shi ma mai laifi ne wa haula yake na fi gaflati su ma suna cikin gafla ne ahlun duniya wa hum la yu'minun suna cikin duniya ba su yi iman da Allah ba ai yanzu kana suka shiga masu kaje sabon gari akwai rawa akwai menene ka shiga cikin duniya ana kike kida na wakoki ka sha giya ka faɗa abin da ranka ce ai shi ne kafirci kai girman kai ka ce ba da yarda da Allah ba ka sha giya ka zo ka yi zage zage ka sa kotu irin nan da turawa suke sa kana tafiya baki mutum ya waye ka zo ka mutu ba shi kenan ba kan kyan waye waye ya ce irin sa wani kotu can sanyi ne kuma ka sa nan kana mangana kana turanci da hausa biyu ka yi girman kai tsiya ka ki gaida mutane ino menene shike ne suka zo ka mutu shike nan ka waye lakin shi mai waye bature ne ka ji kunya kanka ka ji kunya kanka baka kalli kanka kai ku ka ji kunya kanka me shike yi wani taklidi wani mutanen banza kai eh, ba babu Allah babu kawali wa ma menene wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika shugaban talikai ne lokacin da ake sako da wahayi daga baya mala'ika jibril baya zuwa kullum shi man Allah kuma lokacin farko wahayi na marmari iringa ji iringa ji sako shugaban talikai sira da aminci tabbata iringa ji sako umarni na so iringa ji shi wata ran na jibril ya zai ce ba za ka riya zuwa kullum ba to shi na Allah yake mangana yake gaya masa me yake cewa wa ma na tanazzal ila bi amri rabbika yace ba a sauka da wahayi zuwa gare ka shi da izinin ubangiji ka da komai shi da izini ne lokacin sauka da lokacin hawa da shi da izinin Allah abin da lahu ma baina aidina wa ma khalfana da abin da ya wuce da abin da yake gaban mu da abin da yake sama da abin da yake kasa an san Allah shi ke abin da gani sabon tauhidin kenan wa ma baina zalika wanda yake tsakanin su shi ke hadasana abu nu'aym hadasana amr bin dizar قال سميت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لجبريل من ذا لك لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا مية سباك زيارة مفيدة قبل كتاو من زيارة شان ليسك فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك باما سوكا وهي كو ملائكة جبريل وشد أمني أبنجينك له ما بين أيدينا ومخلفنا خلفنا سوى الأمر ثاني kagin damunan tsari ne to irin abin da yake baki mutum ba mu tunani kun ga da damunan mu daga nan zuwa Benin da Togo in ka duba geography da ya muke da daga watan April zuwa Mai shan ruwa damuna ya fara to shekaru hudu da ya wuce ko biyar ci gaba yake watan Mai wuce ba ruwa watan April ya wuce ba ruwa Mai ba ruwa a shiga watan menene ne June ba ruwa kuma an ga ajiye sababi saharan fayin da kuke gan shi a tsiri ne game da zance ruwa to mu kuma muna sare ice ba abin da ya dame mu sababin da Allah ya sa a samu ruwan kuma ba damu ba na nan haka za a ci gaba sha waye gari nan ma wata ɗaya za a yi sha zo shuka mai gagara abin da ya samu kasashen waje kenan Somalia Ethiopia sha waye gari damuna wata ɗaya ne eh duba wannan shekarar yanzu ake nono da wuce sati uku ba da shuke-shuke da kuma lokacin in ake wata mai ta wata ruwa ne amma wannan tunanin babu duk ba kawai in matan ta yi ciki wata tara shi kaga an soke ice guda uku guda hudu kuma na nafa an ba mu hankali an gyara ba an gani mai muku ayi shuka doki sabarin kuma dinga hada da Allah an gyara ku Allah sam muna kallo sahara yana ta cinyewa muna zaune kuma mun sa abin da muke yi kuma damu yana ta tafiya kuma a roƙo Allah mu an gani sha waye gari ana ta tura mana ba raba haka kai ba ba rada damunan fa wata karshe wata mai aka yi damunan wannan kuma san kona 40 arba'in a ciki ana ta yi har a zo damunan da mu kwata kwata ba zai wuce wata uku wata hudu shi kuma zauna a shiga tashi hankali juyin shi kuma yana da hankali yaushe komai Allah ya ajiye shi mu doki sababin ya zama tashi hankali akwai tsuntsaye akwai dabbobi wanda ya kamata har Allah ya hace garin nan an ce ka nuna kunguru ka ne nuna kunguru ina wurin ki an cinye su ko halal ne ko haram ne an cinye su wai su dabbobi na suke ba fudde da mu yanzu shi makiyan bature shi ya san wannan ni'ima Allah ikan je wannan abu yi kaza kaza ma mu musulmi wannan muna da ilimi muna da komai mun san komai sababi duk komai mu ta kashewa muna ya wannan wannan rayuwa sai ike cewa afara aita lazi kafara bi ayatina shin ba za ka bani labarin wanda suka fitar da na wa kala shi suka ce la utayanna malan wa walada anan za ku ji wani mutum ne asibun wa'il asibun wa'il sahami shine habab da ina aikin kere-kere lokacin jahiliya shi as lokaci na kan kafircin sa ga su baban amr bin asim babban sahabi shi as haka ya mutu da kafircin sa abin da sahabai suke ji ke sahabai shanin su shi da sallama musu kana na ka sin baban ka dan wuta ne mahaifiyar ka dan wuta ne kanin ka dan wuta ne da ya yaki manzo Allah an kashe shi amma ke dan aljanna ne sahabai da suka gama wannan bala'i shi sa wannan matsayin su daban ne shi sa man baki wanda yake zagin sahabai mutum igin babansa ina yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai babansa zai goyi bai manzon Allah a yake uba akwai iman fiye da wani shi wani ne zai zo dan banza ya zai daga tuta ya ce kamar yanzu yan shi yau ne shi ne suka shiga yanzu suke su tafi su hada lamba su buga ma yaran islamiyya wani zai maku bayani dan wanku yanzu yake cewa islamiyya ko ta yarinya aka samu yanzu shi ta ringa mummuna tambaya ta ringa zargin ma'auya da su su su sahabai saura na tura musu wasiku da abubuwa yan shiya su ba za su je su musulunta da mabuzawa ba a mu musulmi na a juya hankalin mu zagi sahabai duk addini muke da dukkan shi kudin mu zagi sahabai shi burin su ya cika menene an kwaci limanci a wajen shi na biyu abubakar kafiri na umar to shi ke na ji ne tabbata ba za ka gani sun tafi wani kasan musulmi ka arnas musulmi da mutane ba a'a musulmi ne ya musulmi suke so mu zagi sa bai burin sa ya cika kuma na cin nasara saboda ahli suna suna zaune Wannan ku yana na zai bayani a yanzu yake cewa haddasana humaidi shi humaidi abdullahi bin zubair shi ne mutum maka na aslan shi sa buhari fara hadisin tare da shi shi farko humaidi ke na abdullahi bin zubair ba abdullahi bin zubair na wanda kuka san can ban humaidi ne yake cewa haddasana amr bin zar قال سميت أبي ba shi ba ne وبشيباني يتي حدثنا سفيان an amash an abi duha an masuru kar samitu habbab na fatan an gane shi habbab shi sahabi ne wanda ya iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ko yana aikin yake kere haka ya ce jitu al'as na zo wajen as as ma'anar san fasara as aslan shine wanda ya kasance mai yawan sako wasu kuma ce as as shine abin da ya kasance ba wai sabo ba ne asu ina daga cikin wanda malamai wasu suke fassara cewa kalmata asu abin da ake nufi shine ya kasance ba isyan ba ne ba kafirci ba abin nan sa abin da yake ciki yadda suke fassara a nan sun ce in dai an doki takube an sara abu ma na shaja'a yayin mai yawan saran takuba sai ake kira asu shi ne ake ce asa ya asu iza darba da sai to amma duk yanda aka yi dai kalmata as malamai sun ce dai ima sabo ko kuwa mai shaja'a to sunansa kenan su da yanda suka ganda masa ke sa suna yace habbab ya ce kala jitu al-asi asi ibn wa'il na zo masa a sahmi na ne mai biya na ina neman bashi ne bai li inda bashin da nake da gare shi na aiki a karkashin sa fakal shi ya ce abu ɗaya zan zan gaya maka la utiyaka ba zan baka bashin ka ba hatta takfur bi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka ce muhammad ka kafirta masa ba ruwan karshe ce mu ka bashin fa kuntu shi hababu ya ce ni dai la hatta tamu summa tub'al ba zan kafirta ma muhammad ba shi har kai ka mutu a tashe ka kala shi kafir ya ce wa lamai ni zan mutu ka gani bai masa abin da yake ni shi zan mutu a in ba yi mutuwa ba da mun shiga uku mutuwa <laughs> ba yi da za a yi ne gani har yanzu ban saba da mutuwa ba kullum mutuwa ba ko ne a gunmu kullum mutuwa tun da aka haje ba ne adam aka yi aka ce aka haje mutuwa amma ba saba da shi ba kullum sabo ne ya gina, ai wane ya mutu mamaki ake yake cewa wa in lamai ni mace ce ne sun eh, mabu a tashe ni mamaki tambaya ne kuntu habab ce na kala inna li huna malam shi yace kuntu shi habab ce na shi shi ati ce to na ce kal shi yace lokacin da yace wa in lamai kage shaka mai ke ni mace ce ne kuma maquf kuma she ni shi habab yace na'am e kala shi shi ya ce inna li hunaka kalmala wa walada yace to ndi har za tashe ni a can na da ƴaƴa na da ina da dukiya fa aka biya ka hoshe in biya ka can sun ne kakka tambayi na nan ai ai ya ta dan cike ce in dai ma akwai tashin kiyama na fi ka duke shi mu hadu a can biya ka fa nazarat hadhi aya afara'aita allazi kafara bi ayatin wa qala la ubiyanna malan wa walada abinda Allah yake cewa ta kagin wani ba za ku ba labar ba wanda yake cewa shi an ba shi ya'ya da dukiya tashin kiyama bai ma san wajen da zai shiga ba ranar tashin kiyama amma saboda wuta na kafirci da ba ma guje yake yi abin da zai same shi ke to anan kun gan cewa habab karkashin aiki ke a wajen as da yake kin Allah da manzonsa kuma lokacin da za a biya shi ya ce ba zan biya kashe ka kafita Muhammad amma ba nassin da ya hana sahabai su yi aikin karkashin kafi yanzu yaran na suna yawo sun ce karka aiki karkashin kafi to a nan ka ga yaran ko suna da karatun ko basu da karatun da aka tambaye shugaban su yace ai wannan mutum da aka mutum da ya ba laifi jama'a na kan jama'a haram ina ka kawo wannan saboda jahilci jama'a kan jama'a wai fara ka ga yanzu kana nan ka ce kowai dai na aiki a karkashin tsari tsarin kuma ku ne tsari ka shiga ka rushe akwai batura yanzu ne amma kai ka ce kar mutum ya aiki a ga mutum da aka yi aiki a karkashin sa ya ce ma ba zan biya ka ba shi ka kafin zama addinin ma baki daya amma ba tsaffin da ce karka aiki a wajen karkashin arni barshin na lishi da ya nemo ba ya hudu ma a je a nemo ciyawa a nemo kaza a ji a sai da shi a na na fatima amma yara sun zo ba ta da ilimi ba shekarun su ba suna ta yawo kowai bada aikin gwamnati arne ne kafirci ne yanzu za a yi wani addini daban to ka je ina kai aiki annun kafiri ka karbi kudin ka ka yake shi da wannan dukiya wai ha ka ganci in kan aya da faraha habbar ya yi aiki a wajen aji aji da ya mutu a kan kafiri kuma ba ya san ina ina mashakka mutuwa ma aiki a karkashin sa to yaran abin da suke tafiya ke akwai wanda ya da yana zuwa nan ya fara ya yi wazi ya yi wazi yanzu ya yi tuban an ba shi kudi ya cinye ko rashin wata dama na masu neman suna ne dan banza sun ba za su je koyi na ba ba kafin suke yi ba hanyar banza wannan ya kuma duk irin waɗannan zugan da ake yi wallahi kasan waje security kasan waje suna da annu da wannan su suke zuga wannan yaran su ta zuga su yanzu Muhammad an gama can tafi da shi Abuja sha mai da shi a mana tamboyi zai sake kawo so a zuga su su fara kashe mutane sha duro duro mikiya sojoji cewa kazin waɗannan masu gemu na su ne ba sa son zama yan terrorist sha hana ku yin sallar juma'a a hana ku yin nashatat gashi suka fara dama tsarin suke na haka suka ce ne saddam ukufur yadda saddam ya shiga uka ukufar ce har yanzu ake bi shi a ta kaskace shi shi sa yanzu su obama suke so a bincike security su bincike ne yasa aka je ke iyaki an ce baki da labarin baki da aka karya ne baki da yanzu ba wuce sati ba an dukko security na bush an kawo shi ana tambaya ba komai kariya ne wani yan gungun jama'a suke so a siyo mai amfani da mai shi kenan wannan yan sa'an ne muna nan hauka ban san abin da yi ba ake mana su zo na sai abin da suka gai dama kashe man jafar kafin sace uku wani ya zama da kansa dan jarida bature daga birtaniya ike masa tambaya ya kuke tamu kudin ya kuke ciyarwa ya kuke tara wannan jama'a a ce security ne shi security ne security ne ya zai wannan tambaya ya tafiya shi yanzu iri-irin wannan aka kama su kuma somalia yanzu sun zo sun ce su yan jarida ne kuma wannan nafsu wannan sufa ya zo jama'an jafa cewa jama'an jafa ke gani ake kai hankali da waɗannan mutane wala ba wuce wata sai ba aka kashe jama'an jafa ya je shi dan jarida ne shi yanzu aka kama wasu somaliya an kama su shine duniya na tayarwa suna da adikas na abin nan yan jarida shi kai ne security ne amma kasan na zo shiga su yanka mu ba wanda zai gane sun zo nan abin da suka yi kenan sun zo aka targe mu a ce wai a ce jama'a da suke ga wasu nan fan da abubuwan da ake gani a ce ya ake tara jama'a ya ake yi kaza shi ma ya ba dauke dan jarida ne zai tun da ya tafi ba gan shi ba Gashi da kisa ku bai wannan wasa kokoi da ake a Kano nan wannan iskanci da suke mana nan daga ba Allah zai bayar da haka ka zo nan bature daga Birtaniya wai mu ya zan gane ya zan san me muke yi da tunanin mu babu an je nisa ma babu ban san me muke yi ba haka ki tazga wannan yaran fa su ta kafirtan mutane Yi sun aka tafi da shi a can a tafi da shi a dokko shi a kai shi garinsa ana nan ana tara su suna tare security suna cikin su akwai wanda aka tura Birtaniya akwai wanda aka tura Murtaniya yaran suna nan da yan bauchi sun tafi Murtaniya suna wannan sunkuru duk security sun sai wallahi sun ka gaya ma don akwai wata almajirin da an taba gin sana ana gaya ma wajen da suke sun zani an tare su shi su doki bindiga yanda su yaki to sha ce to fa ku zo an tauraron sa na gida arewa sha ka muku takunkumi na dawa wannan shine muke ciki kuma ban da mutane a cikin security da sojoji da za su kare mana mutunci ya a rushe wannan da'awan ya kare amma za a yi ba ana zuba ido so na ma in ja sare fada wannan har a sare shi yaran suka yi a masallaci sare shi suka yi a masallaci da ya fada masu cewa wannan yaran ba yara ba ne aka sare shi daga wannan tafiya bai tafi eh, eh, abin nan mai duguri kuma aka sare shi jikin yan sanda suka fito da shi a masallaci don yana faɗa ma jami'in cewa na yaran fa addinin ba ɗaya bane amma kyale shi kansa ba kyale shi shi ma kansa kuna zaune ba tunanin yi ba komai kawai mu azube muke na ce to kan Allah ya kawo cutan mashasharan alidi na a duk duniya na faɗa mutum biyu sun mutu da mashasharan iya shiga nan wai zai gaya ma mashasharan alidi shi kashe mu baki da wai ne wai da mai bincike ka zai dauki nasibin sai tafiyarsa رواه الثوري وشعبة وحفظ وأبو معاوية ووكيع أن أعمش باب قوله أطلع على الغيب أم تحذر أم أن تخذ رحمن أحدا إن ده رحمن ني تونم نم كسكوري ني آه، عنوان فرقم يا كتي أطلع غيب أن تخذ إن ده رحمن ahadan nawa haka yake ban san kuna ko masu hadizai liman to amma sun ce inda ka kafin masu haddasa sabo sabo bin su sarkin yaki a duba dai naka mai haka ce a ah, ba kai ne ka gyaran ba ko yau ka gari kabara ne gari kabara zai hankali ba ba sai rufe ka a ah, kabara ai da kafin kai annin ka ma bi amma yanzu kallo yake <laughs>

musulmi ne kera masa sai yana neman abinci shi ya kera masa takuba ya ce ngo biya ne fajitu ataqaddahu na neman biya ne fa shi ce la ba zan baka ba hatta takfur bi muhammad iya kafirci kenan kuntu shi na ce la akfur bi muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta yumituka allah suma yuyik ba zan kafita muhammad ba har an zo Allah ya kashe ka kuma Allah ya raya ka kara idza amattani الله summa ba'athani ولي مال وولد waladun indai Allah ya kashe ni ya tashe ni ina da dukiya can na da ya can shin ya ka kage izgil da ne fa anzar Allah afara ita allazi kafara bi ayatina Allah yake ba zaka ban labarin ba wanda suka ce ayoyi na wa kara suke izgil suke ce la utayanna malan wa walada za bani dukiya a can ya'ya da yanda suka samu a nan duniya can kuma za su samu don me ya'ya ne shi asi shi Allah yake cewa afsal al sun sun samu ilimin gaibi ne cewa haka Allah ya yanke lahiran suna da yaya suna da komai kamar na can nan am yatakhadha rahman ahadan ko Allah ya dauki alkawari da su ne cewa abin da suka fara haka Allah zai masu shine ce ahadan bi ma'ana mufikan Allah sun dauki cikakken alkawarin Allah ne lam yakul ashja'i wa ashja'i an sufyan bai ce saifan ba can da yake cewa فعملت العاس بن وائل سيفا ياتي وانشر وين باب ولا موسيقى بكاوتشي وفسر وان ادراجي تفسير بكاوتشي واحدا بفسر شي موسيقى با انا بدار وين وين شندا بار وين وين شندا بار كان مؤمن وين يفسر شي نعم شو وين الكفن عندي اسمه كفن شي ام يوكش ناسي Eh? musulmi ne shi ne mai aikin da shi ke ike shi ne ya masa wannan ya bashi ya dauke shi aiki kawo masa shi ya aikin bai biya shi ba shi musulmi shi ne mai aikin shi ya aikin karkashin wancan arnin kuma da ya masa bai biya ba wannan ya nuna cewa aikin karkashin wani ko arni ka masa aiki ko ne shara bai hana ta wannan shine abin da yake koya maka da wanda sabani abin da yara suke cewa a bai na'am Eh? cewa mai tafiya mai sauri ne eh. mafi yawa shi ke rushe wajen amash tafiya mai sauri ne hmm. shi ke cewa babu kalla sanaktu ma ya kulu wani muddu lahu min azabi madda kalla ba haka ba ne kalmatu zagina ne shi asi abin da yake aikata sanaktu zan rubuta da ire su ma ya kula abin da yake faɗa wannan mutu lahu mina azab zan mika shi da azaba Allah maddan bikawa da zai idan tana kodarsa kuma haka ya mutu yayansa kuma sahabbai ne in ba Allah ba ba wanda zai wannan amur bin asa na kira ya kasance ina daga cikin sayfin suyufullah eh dan aljanna ne komandan sojoji musulmi na ma babansa arni haka ne sa rabu to mu gojen da muke da shi mu da mu baki daya ko ajini jabu ne za a dan zan kone ka fito da kai Allah kiyaye ma wannan eh, to amma sahabai abin da suka ganda ido musulmi ba zai taba ga irin wannan ka gan kanin ka baban ka gashi ya ki manzala yana sai yanka manzala kuma an kai ka san dan wuta ne to amma kai yanzu baban ka lalle ya hada zahar ko yi sabon gari dawo yi wani ka san da duk yanda aka yi dai imani na na da dan taba shi a masa da wuri amma baban ka da kanin ka da uyayen ka lalle zan shi aljanna musulmi ne amma na gabu to ka ga irin rahman da Allah ya mana to amma sahabi nawa ne sa da kanin sa da dangi sa ba dai duk yan ne ka tsaye ba ka ta wani abu wannan mutane zaka zo duk da haka sun tsaya sun goyi bayan manzo Allah a yake waɗannan mutane duba amur bin azmi bai yi ba yakin da yayi strategy yakin da yayi amma daga bayan iman da manzo Allah baban sa gashi shi aya sauka kansa ran tashin kiyama shi na aljanna ba ma sai na cikin wuta kuma yana tsare yanzu a cire babanka dan wuta ya zaka zama lafiya nan duniya to duk irin waɗannan ne sahabai ba dama a taba su don haka suka bar iyayensu da kannensu da yayyensu suka mara ba manzo Allah baya sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da wannan addini abin mamaki wani mutum izo daga yanzu ina taba sahabai wai wai wai na addini ake yin ba na karya da bamsu san abin da ake yi ba yau shi mutum zama zai saurari wannan mahaukata don basirarci na da yawa yake cewa dasana bishir bin halid a dasana muhammad bin ja'far an shu'ba an suleiman samitu abu hajji su an masruk an hubbab ƙara kuntu kaina fi jahiliyati lokacin jahiliya na kasance haka wa kana li dainu ala asibun wa'id na kasance ina da bashi a wajen asibin wa'id kala fa ya yataqaddahu ina zan masa fa kala utika hatta takfur bi muhammad shi ka ka fita muhammad fa kala wallahi la akfur hatta yumitaka allah thumma tu'af yace kal fazarni kyalini hatta amutu har shi na mutum da kake cewa mutuwan ma sun ma uwa su faso fa uciya malam wa walada can za ban duce da ya'ya fa akji ka shin biyaka sauran can ce mu hadu fa ta hadhihi aya afara'aita alladhi kafar bi ayatin wa kana qula utiya malan wa walada to shi habab ya ce tun lokaci jahiliya ne nike aikin abin nan shin yayi aikin karkashin asini lokaci na jahiliya ne ko ko yana nuna cewa lokacin jahiliya aiki na ne kaza bincike ne wanda ya kawo jawabi zan ba shi littafi wannan shi ba zan mita ba ai karfi nake yi mai bacci man gana wa ba ma ya kuma mamaki computer ji muka sa dr dace ya ba mu kwamfuta ya gyara ya kawo mu babban kwamfuta na muka samu namu guda daya muka yi binciken uhudu muka yi binciken gazuwar kaza ina bincike ke ina masu bincike ne kwamfuta na aka fito da su a ringa koya ma yara kuna ganin abun na ba kunya in jir in garuwa in shiya sun kama sana sirfi wuta na ma mu mun bude babban website yan nijar suka zo nan wa bawa allah na sarkin yaki suka share da waɗannan yan wasu tsari kamar sati suka targe littafin ramadan zuwa tuwantanci kuma suna zuwa jini jahilanci domin su yaya da afirka ta yamma amma ga kuɗe diplom ga kuɗe ilimi muka sun kwamfuta nan littattafai irin ƴan na na fitar gama ko mai zama muku sadaka jariya muka sai ma kwamfuta nan da duk binciken da aka yi da yanzu mun mar da littafi gaza su hudu mun buga littafi a kansa na ce ni zan buga ina bincike ina bincike shi ne gaflan sosai na duniyar da kuke ci a waye girkun tashi mushkilan ku ba zai yanke ba inda yayin yanzu ka fara kyanke sawa inda auren yanzu ka fara za ku hadda yarinyar da ta ci kwaranka ta mai da kai ta da kai yanzu kuna zaune wannan aikin kwamfuta an fito maku da su an kira yadda za su yi kwamfuta ina wannan bincike yake da wannan zaman da kuka je na ina neman bayani dan boko bismillah ina ina yake shekara da wata watanni ina wurin wa sheki tajin kiyama za ku bani la utiyanna menene malam wa wala da tajin kiyama ne to wai menene yanzu ba ka gano cewa da kuna yi shi zai karfafa ni yanzu a ji su hadarin da muka yi yanda mutane suke cewa ilimi ilimi biyu ne bai kamata mu kafa a nan su fita da wannan ilimin da yake cikin hadith na khidr ga yanda aka kawo ga a fito da shi mu buga izo muku sadaka jariya niyasa niyasa niyasa ba ku so ku motsa niyasa dan ba Allah bai bani waɗannan almajirin ba daga Niger ba yara suka taso Niger suka zo suka rune a nan sai kwana ba wala kudin motar su tafiya dubu hamsin ne da zan su sake dawowa dubu shirin dubu talatin na ne mana ba su ba shi ma don su zo su nan su yara ne suna ka university menene wannan menene ne wannan littattafan da muka buga kuma wasa na na na na ramadan mun buga fiye da dubu tamanin wanda ya shiga an yanzu waya ki sai a kan kallon an buga sadaka a basu saboda yanzu in shiya su da nasu ba ne suna buga suna rabawa amma ku ku ba da haɗin kai yanzu gazwatu uhudun da muka yi an targama shi gazwatu badar mun targama gazwatu uh, handaku azab yanzu da shekara kenan mun mummai da shi littafi ko da firamare ne mu raba ma ya su karanta sira mai kyau su tun hukunta a ciki yanzu kwamfuta ba sisin ku a ciki ba sai dan ya tsira naira biyar biyar na aka sa kwamfuta guda biyu ne na masa da sajaki ya kawo mana daya kwamfuta yana nan duk an ba da shi yanzu wani ya ce ya bada ya yi kaza ina ban ciki to ku tattaro mana su zan sa sarkin yake buga ku tattaro mana su wani yaro mai kunzumin gema na yake zai buga ni ba na gan shi bayan duk yin waɗannan mutane me kuke sa yi kasara ba naku bani wallahi kasara ba naku bane kasara sun banza shi da kike ana yawan shan kwaya mutum bakin ciki zai she mutum ba in ba da yanzu ya aka yi kage yanzu muna sa targe mu wannan kai tashi ka ba su labari tashi gashi na yana koyi da islamiyya a can tashi ka ba su labari ka ga shi nan gashi an zaba yake sha cikin gari, me ya faru abin da yake faruwa game da wayannan mutanen suna da yabobi na wani wajibi ne ya faru abin da suke cewa yana so a dinga kawo da takabe na musulunci ke dinga karantawa idan ya ce eh sai su faɗi to a ina za a dinga kawo ma yadda ya faɗa za a dinga turo ma an turo ma da takabe za a ce a je ya ba sako ta ɗaliban mu da aka ta fara a kan ta ta tara takabe shi a ta ce ba za ta san adadin su ba ko ba taɓa sanin daga ina ake kawo mata ba wa yake kawo mata sai dai kawai a zo a ce mata an kawo littafi da ne ta kuma wannan banda da tafai ya sa ta fara kamuwa da aƙidar su idan ta zo ana karatu da bai tana faɗo wasu maganganu na tambaya da sauransu domin irin su wannan littafin su mata ne kuma turanci ne shi a samawi duk ta karanci shi wannan cin mutum tana kawo ƙarin bayani da ake masa to yanzu a ciki da abin da ake ciki ke ana nana ana bincike su ake a raba ta ma da daga kasan kuma shi ne aka sanar da yan uwa dama don bai ta kaɗai duk sai wannan suna na abu yana kai yanzu yan wadda suka zo Nijar mala ne saka ma Nijar sun ce an ga an gama Nijar Ghana ma an gama Ghana an gama Ghana kawai suka da suka gina su ba sa aiki a kasa suke aiki kuma kowaye ayatullahi layana cikin su kaga yanzu sun jingina yanzu sun tafi yanzu Ghana kuma har talabijin suke da shi yanzu wani dan Nijar ne ya bude talabijin a Nijar ake taiwazi yanzu suka zo nan muka sin mun sin dan je muka masa dan wanda ya gudu dan bai ne mun ga masa yace a koran ta a amma mu muna zauna nan dan Allah kuna gani Allah ba zai tambayi ku abin da Allah ya ba ku in kun ga kun je wajen wazi to wajen da za a yi hayaniya ne in ma zage yan siyasa ko a zage wani ko a zage yan tsarika ku yi ana farkuta tashi kuma wai ba ku ne na ku gudu wanda za ku bayar kuna gan daidai ne wannan to yanzu su waye zai targe mana wannan kuma kafin wannan kai na naku binciken ba rin sa nake so ba na kasa gaya ma ne amma ni matsalar da na samu akan wannan abu ma da kawai shi ne da bakina kuma ina da buri in na samu hali na karasa abin yana nan a cikin kwamfuta sun kashi ɗari na sa son kashi casa'in yana nan ina samun matsala wajen zuwa da nake ɗari ba a samun gasar jiki ɗari sannan na fi a akan wannan aikin lokacin da na fara shi a gida sai da muka ɗari abin da laptop ko yaro wannan abin ya zo ya fashe lalace a wajena na zo ina ta tattar da uwa a ya yanzu a gyara masa malam karshe tafiya aka aka bani sai da nan ci dubu goma na aka gyara wannan abu na yi ba irin wahalar da bai sha ba kan wannan abu kawai kasa gaya ma ne malam wannan da Ahmad ga ko suwane ne sun sani duk zo ni ta kokarin ya za a yi ma haɗa mutane wannan abu ma a samu a gyara malam a gyara to me yasa ba za a gayan ba kusan kashi casa'in na aiki yana cikin kwamfuta ta nan wajen aikin fani na sa ko da ya rigi dan kaɗan ba shi da yawa kuma ina da burin insha Allah a za a biya ka wannan dai bai kamata kai shuru ba saboda aiki aka samu tunda suna wannan dama al'umman ku hadu biyar mutum biyu uku za su yi aiki sauran masu bin kiɗa ne ta yanzu takardun ina nunka suna nunka ko to shikenan yanzu zan nemi mai da zakarin da zuwa kana yi da rana ka cika na ku yi na yana kuma dubu goma ka za a biya kuma yan kwamiti kafin tashi muna son gane yan kwamiti su waye ba za a fita ba mu ga yan ba sa zuwa amma an jafa ya gaya ya ce kai kake wahada kanka kana koya masu littafi abubuwa kamar su wa'azi ce wa'azi shine yan Kano kamar su wa'azi san kana jin karatun sa abin na mai dubur kasan kana jin karatu cikin na masa ya fara karatu nan shi ya sabi kadan ina gaya masu karatu da karbu nan ce yi ya gaji ba fa sun karatu shi da ku zama muridi har mutuwa a duk wani ya biyan yanzu ba mutum kwaya ɗaya da muka fara buhari da shi kwaya ɗaya babu ko ya yi kansa yanzu daga bara zuwa yanzu دي سوقدو kai kuma ba wai suleiman sadaku wanda ya tuna abdullahi abdullahi abdullahi yana shi yan kwamitin mara oh, oh, mara abdullahi ku ce yan eh, ku ce dan biyu ke ya kawo shi ma ina fada kuma kana ya nuna mai ne na mara abdullahi Allah sa tarihi ne na yana nan mara to ka ce ina nan ba su na ba shi kana mu gane abdullahi ma ya eh, abdullahi ban san kuna so ku ce abdullahi ce yan eh, biyu a biyu malamin biyu a biyu abdullahi ya na ku fada sirara haka bawa Allah ne to ban da shi su suwaye suka yi hudaybiya handa ku ba na san ko suwaye suna mana ku ba ya kasa makira kuma ha? ina na? yana wajen wannan

nan ka kawo shi gobe to kai kuma waye ne kake suka shi waye shaidan ka a gobe muke bukata don gobe muna da bako akwai dan kasu malam dr bashir ya zo nan zai kawo ku ziyara gobe ya zo da sojiya faisal bawa allah mai kokari na so gobe zo gobe ku zo da wuri ta ku bani kunya ya zo da sami wani muna karfin shi kawai yana sallah irin ya zara oh, oh, oh. bayan kuma da kuma da wani ba ne wai shi ne sai ya zuwa makare kuma to ban da su waye ne kuma wani wani wani shi take yanzu ba akwai azab ba mun yi mana komi da kamfura ba wanda da su an yi kuma shi ba ba ko akwai oi akwai wani a wajen da kwamfuta yana nan wai duniyan nan kwamfuta aka nemo maka kwamfuta ina nan fa ko wanda bai iya ba za mun ce da mu za mu sa akwai da kwamfuta shi na ji wannan kuma da yake kawo yake koya muku ya aka yi ya ba sa ne ya malamin ku ya daina koya muku amma mun <laughs> mutum da ya koya limamin mai za a ce da su kwamfuta majana na ga yaro mafakiri ne shi tafi da ke zo wata ne da tafi kuwa ke zuwa kwamfuta kuma nan wuta na wana akwai muku majana a yaduwa ya gandanci ne wannan to ba kwa jin abu ba daidai ba ne wanda kuka kira shi yanzu wanda ya tashi ya mangana nan billahi lazim aiki banki ke shi na jin karatun da ya daina aikin banki na yanzu haka yake zaune kuɗi ke karba wanda kuka yi masa magana yanzu ya zama almajirin nan biyu ke ke karatu yanzu kuma abun bakin ciki an doke su su yan arewa daga bayan zuwa da shi an doke arna abin zuciya ne shan ji lahira ka ga nan da yake da kake rena wani shiga janna kana nan da gemu ka shiga wuta su ne kasala ne mutuwan zuciya ba za fi ba da kake yi duba irin wanda ba wannan ya bari wannan abu bala'in inda ya shiga rayuwarsa Allah kawai ne ya bari dan yana jin kasu kuma yana neman halal sai ku nan rubutu amma koya muku abin na a banza ma dokta zai ce duk wanda kwamfuta ya kawo muku ya ce a koya kuma na ce wanda ya koya ma zan sa shi iya saboda ga su sarkin yaki da waɗanda yanzu suka fara da shi muke buga littafin da ake kanta da kukun iya ba mu huta ba internet abubuwan da ake zuba internet ta muka bude maku fa ta aka bude fa in ba mutum biyu uku hudu ba wanda ya san me ta yake yi ba in shi fa jaridun su duk duniya san ina jaridun su yake jaridun su aka zo aka gaya mar muka bude namu mafi yawan ba sai ma an bude ba to wace wace irin al'umma ne wannan da mun wallafa wannan littafin kai dan bokun nan wallahi irin ku zamu yi da hijima da ku wallahi yanzu mu tashi zamu haɗu da ku gobe za a haɗu yau muna da tare zamu haɗu duk wanda ba zai yi ba yanda Muhammad Sani yayi zan kori wasu ne kawai ya aji ta wanda za su zo karatun eh Muhammad Dr. Muhammad Sani sai ya kori wasu ya tabbatar da wasu yuyu ba zan iya ba ku tashi ni ba zan ciwo zan ga a kaya ina zuwa a ba za a yi ba